الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باي هكا يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ranar asabar wanda ya dace da takwas ga watan ramadan shekara 1446 bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wasallama da garin makka zuwa madina kuma ita ce rana ta takwas ga watan uku shekara ta 2025 ba miladiyar bai isa a wannan majalisi na mai albarka inda muka saba gabatar da darasi a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin zanfo plaza foundation wanda yake unguwar zanfo a tsakiyar birnin abuja muna roƙon allah ta'ala ya ƙara wannan wuri da wannan gari tsari da kariya da albarka tare da dukkanin ragowar garuruwan musulmi idan yan uwa manta ba har yanzu muna cikin tafsirin ayoyin suratul ahzab inda jiya muna cikin tafsirin aya ta hamsin lokaci ya cin mana da haka yau ma za mu ƙara maimaita wannan aya don ƙara shi inda muka kwana a kai faɗin allah ta'ala ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن وابت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكعها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما الله تعالى يا أيها النبي يا كيوانا النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجوركن lallai mu mun halatta maka matayenka allati ataita ujurahunna wanda ka riga ka biya sadakin ka riga ka ba su sadakin wannan aya kamar da muka faɗa tana gunshe da hukunce-hukunce waɗanda suke ɗauke da hukuncin matan da ya kamata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aura wasu daga cikin matayen wasu daga cikin hukuncen hukuncen annabi sallallahu alaihi wasallama da dukkanin al'ummar musulmi sun yi tarayya da su a cikin wannan hukunci wasu kuma sun keɓanci annabi sallallahu alaihi wasallama ne kadai wato wasu hukunce-hukuncen sun keɓanci annabi sallallahu alaihi wasallama ne kadai to a wannan aya ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna lallai mu mun halarta maka matayenka waɗanda ka biya sadakin wato duk matar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya biya sadakinta wannan halal ta halarta a gare shi to haka ma kowane mumini idan ya biya sadakin mace to ta halarta a gare shi wa ma malakat yaminuka haka mun halarta maka zaka iya yin sadaka da abinda damar ka na ya mallaka na bayi wannan shi ba hukunci dukkan mulai sun shiga cikin fadinsa ya halatta ga mutum mumini wanda yake da baiwa ya sadaka da ita mimma afa Allahu alaika cikin irin mataye na bayi waɗanda ubangiji mai gima ɗaukaka ya baka mana aka yaƙi aka kasa aka baka wa banati amika haka mun halatta maka ka aure 'yar dan uwan mahaifinka shine wato baffanka kenan wa banati ammatika haka an halatta maka ka aure yar dan uwan gwaggwanninka sune ɗan uwan ka mata yayyansa ko kannansa wa banati khalika an halatta maka ka aure yar kawunka wan mahaifiyarka ko kanin mahaifiyarka wa banati khalatika haka an halatta maka ka aure ƴaƴayen wato ainihin innoninka su ne ‘yan uwan mahaifiyarka yayyen mahaifiyarka mata ko ƙannan mahaifiyarka mata waɗannan su ma hukunce-hukunce sun haɗar da kowane mumini shi ma ya halatta ya auri waɗannan nau'i na mata Allah ta'ala ya ce allati hajarna ma'aka waɗanda suka yi hijira tare da kai wa mar'atan mu'minatan haka an halatta maka ka auri mace wacce take mumina in wahabat nafsaha lin nabi idan ta zo ta kawo kyautar kanta ga annabi in aradan nabiyu ayyan sankihaha in annabi ya yi nufin ya aure ta mana idan annabi ya gata masa to babu laifi ya aure ta wannan hukunci wani sa mummune sun shiga cikin fadinsa wani bangaren kuma ya keɓanta ga annabi sallallahu alaihi wasallama kadai da Allah ta'ala ce wa mara'atan mu'minatan in wahabat nafsa halin nabi idan mace ta zo ta samu wani mutum daga cikin mummunai ta ce masa tana son sa to ai ka tamkar ta ba shi tayin soyayyar ta ne kyauta wannan ya halatta shi ma ya mai mata da soyayya ya aure ta amma da sharadin sai ya biya sadakin ta amma annabi sallallahu alaihi wasallama in mace ta zo ta ce masa ya ma'aikin Allah ina son ka da aure gani na baka kaina kyauta ka aure ni ba tare da sa da ba to wannan ya halatta ga annabi ya ce ya daura aure da ita ba tare da ya biya mata sadaki ba amma wannan hukuncin ke bance ki ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi shi kadai shi sa a ƙarshen ayar Allah ta'ala ce khalisatan laka min dunil mu'minin wannan hukuncin Allah ya keɓance shi gare ka ne kai kai kadai ya ma'aikin Allah min mumini mu'minin banda raguwar mu'minai to duk wanda mace ta zo ta ce tana son sa sai ya biya sadakin haka shi ma in shi ya je ce yana son ka to dole ya nemo sadakin ka ya bayar mun fahimci wannan a to shine a gaba wannan gabar ita ce muka tsaya a nan wajen to shine a gaba ubangiji mai girma da kuka yake cewa kad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim fi azwajihim qad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim Allah ya ce lallai mun riga mun san abinda muka halatta wa maza mummunai fi azwajihim dangane da matayen da za su aura wato wannan aya abinda take nufi shine ubangiji mai girma daukaka ya ƙididdige wa maza musulmai adadin matayen da za su aura su mata hudu baya halatta mutum ya auri mace sama da guda hudu a lokaci ɗaya. shi sa Allah ta'ala ya kididdige adadin a ayar da ke cikin suratul nisa'i waccan aya ta cikin suratul nisa'i ta take kididdige adadin shi sa anan Allah ya ce kad alimna la farasna alaihim fi azwajihim mun riga mun san abin da muka kididdige musu na adadin yawan matan da za su aura ayar nisa'i Allah ta'ala ya ce fankihu ma tsaba lakum minan nisa'i ku je ku aure wacce ta yi muku a cikin mataye ku zaɓa ku darje haka wuri matar da ba ka sata domin soyayya ita ce kashin bayan zaman aure isa Allah ce ma ba kuma abin da ya muku daɗi ya kwanta muku a rai ka ga abin da zai burge ka a jikin da lokacin aurenta wani ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa ya ma'aikin Allah na daura aure da wata mace a cikin garin Madina Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa me ka gani a tare da ita ka aure ta yace a kawai dai na ganta dai sun gungun haka na aura ban ga wani abu da ya burge da ga na ce a ma ka ne ka kora mata ido dole za ka ga wani abu da yake burge ka musamman su matan madina a idan sa akwai wani abu da yake jan hankalin namiji ga wanda yake nuna cewa dan adam zai yi aure ne bisa ga abin da ya kwanta masa hankali bisa ga abin da ya kwanta masa cikin zuciya saboda haka in ka je neman aure shari'a ta ba da dama akwai abubuwan da ya halatta ka kalla dangane da matan da za ka aura ka kalli fuskarta domin ita fuska ita take siyar da ita take isar da sakon gangar jiki ko ba haushe ma yace labarin zuciya a tambayi fuska saboda ka kanta kanka je zance ta fito maka da irin litabin na talin da bai fuskarta A'a. Ke ne mata cire wannan takunkumin kalla gani yaya in ka kalli fuskar masha Allah to masha Allah wannan tayi saboda ka sai kalla hannayenta ka tabbatar cewa da yatsu ko ba yatsu ka kalli kafafuwanta nan ma ka tabbatar cewa da yatsu ko ba yatsu sannan sai kuma wasu kufofi waɗanda kai kasar me kake bukata dan kowa akwai fashion din sa jikin mace wani yana bukatar doguwa siririya fara eh wani shi abin da yake bukata wani kuma ya fi so ya ga katuwa lokuta tattarna haka wannan bugun bulan bugun bulo din nan na suminti haka yake wani kuma ya fi so ya ganta yar gajeriya haka kuwa? eh shi abin da yake burge shi kenan wani duk masu kofi ba su dame shi ba abin da ya same shi ne mutunci da mutuntaka da addini da tarbiyya shi wannan shi sa mazala ya ce fasfar bi za ta dini sarba ce da duk waɗannan abubuwan ba a hana ka nima ba amma ne ka tabbatar ka ɗauki ma'abociyar addini da tarbiyya wannan shi ne ribar ka a cikin aure mun gane wannan shi ne Allah ya ce fanki huma tsabala kun minan nisa'i ku aura abin da ya muku daɗi a rai na mataye masna guda biyu wa sulata ko mata uku wa ruba ko mata uku kaga wannan qad alimna ma farasna alaihim fi azwajihim din ke. Allah ya tsaya iya wannan adadin kudin kadai aka ce mummunai saura wannan hukuncin ke bance ke ga rabuwar mummunai amma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ubangiji bai girma daukaka ya ba shi damar ya auri mace mace sama da hudu shi yasa zamu ga Allah sallallahu alaihi sallama ya bar duniya mata tara ne a cikin gidansa duk da dai su kuma daga kansa an kulla goma Allah ya saukar da aya ya ce daga wannan mata taran babu magana kishiya babu magana canja lissafi za mu karanta ayar a gaba kaɗan insha Allah wa ma malakat aymanuhum haka ubangiji mai girma ɗaukaka ya san irin abin da ya farlanta musu ya halatta musu dangane da abin da su ya mallaka na bayi su bayi kofa a buɗe take za ka iya sadaka da mace ɗaya da mace biyar da mace goma da mace ɗari in kana da dama ba wanda ya hana kawai amma matan aure guda huɗu ne allah ya ce ni kai la kuna alaika haraj Allah ya maka hakan ne domin kada ya zamanto akwai wani kunci ko wani nauyi a cikin zuciyarka ya mai Allah shi sa aka ce duk ba ta ta zo ta kawo kanta kyauta ta ce ta ba da kanta kyauta kaga kana son za ka aure ta ka aure ta ba tare da sulaki ba wannan baiwa ce Allah ya maka ya mai Allah wa kana Allahu ghafurur rahima kuma Allah ya kasance ghafuran mai yawan gafara ne ga bayinsa rahiman mai jin kan bayinsa Allah ka gafarta mana ka ji kanmu في آية تؤذي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما wannan aya malaman tafsiri suka ce tana kunshi da ɗaya daga cikin kunce-kunce guda biyu kuma dukkaninsu sun danganci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hukunci na farko wanda ya fi shahara a wajen malaman tafsiri shine ayar tana magana ne akan Allah ya dauke wa annabi sallallahu alaihi wa sallama hukuncin rabon kwana ga mata duk mutumin da yake da mace sama da daya wajibi ne a kansa ya raba musu kwana daidai wa daida shine abinda ake kira da suna al'adalu bil ihma wato adalci ta fuskar rabon kwana saboda haka idan ka yi kwana biyu a ɗakin waccan sai ka zo ka yi kwana biyu a ɗakin wannan sai dai fa in akwai larurar da ba za ta iya sa a raba kwanan daidai wa daida ba misali wata mata kana tare da ita a wani garin nan ne garin neman abincin ka za ka zo ka yi sati biyu sati uku tare da ita ita kuma waccan tana can ladan noma tana garin iyaye da kakanni saboda haka ita kuma idan ka koma kwana uku kwana hudu kake mata to wannan kaga ba yanda za ka yi karaba kanka amma idan suna dunkula waje daya suna zaune gari daya suna zaune gida daya to wajibi ne karaba musu kwana in kwana daya ɗaya ɗaya kaga dama to ba laifi ka je can kai kwana ɗaya ka zo nan kai kwana daya in bibi kaga dama in uku uku kaga dama in biyar biyar kaga dama duk shari'a ta baka dama amma dai yadda kai a can ka zo kai a nan wajen ina ba ta mun gane wannan malam salisu wannan labarin da masu mata biyu zuwa sama aiki kawai kai aikin ka jan aya hukuncin zai ka dauka a ilmanci a aikace kuma kai har yanzu baka kara su wajen ba sai dai bamu sani ba ko shekara mai zuwa amma kan mi na ga wani kilim na dr abdallah ya yi wa majabajensa ta yin aure ashe gidan akwai yaji ya zo ya janye to ni ban mata ya ce ba ni ban ma yi ma ta yi din ba ina ba mun gano to wannan shine asali a cikin al'amarin mata idan an aure su sama da daya dole ne a raba musu kwanaki to amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya dauke masa wannan hukunci shi yana da damar ya je ɗakin duk wanda ya ga dama a cikin in ya ga dama ya je ɗakin wannan yau gobe ya ƙara koma ya jibi ya ƙara koma gasa in ya ga dama ya je ɗakin wacce ya ƙara koma ya ƙara komawa ina fata mun gane wannan to wannan ne abin da wasu lokacin malamai suka ce wannan aya tana magana a kai annabi sallallahu subhanahu wata'ala ya ce turuji man tasha'u min hunna ka je ka jawo wacce ka ga dama a cikin su matan ka ya ma'aikin Allah ma'ana ka shiga ɗakin wacce ka ga dama a cikin su wa tu'wi ilayka man tasha haka ka tsallake kakkaje wajen wacce ka ga dama a ciki wannan hukunci ne da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi wannan dama in ya ga dama ya je ɗakin wannan in ya ga dama ya je ɗakin wancan da na Aisha Allah ya ƙara mata yadda take cewa lokacin da wannan aya ta sauka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance duk sanda yake so ya je ɗakin wata yana neman izinin wanda zai ba tsari mana ya kamata ce ɗakin wannan ce zai zauna to zai ce mata aiki ya haƙuri yau ba na buƙatar in zauna ɗakin ka zanta ba ɗakin wancan haka na Aisha ta faɗa kamar yadda hadisi ya zo a cikin sahih Bukhari na Aisha take cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana yasta'zinu fi fi yawmil mar'ati minna ba'da an nazalat hadhihi al-aya bayan Allah ya saukar da wannan aya, duk da ya bashi wannan damar yayi gaba gadan kansa babu laifi amma ta ce yana zuwa ya nemi izinin mace a cikinmu wadda suke da kwana zai ce mata doki haƙuri zan tafi kwanan wani zan tafi ɗakin waccan ina fata mun gano wannan shi mai ruwayar hadisi ɗin shi ne mu'az yake cewa ƙultu laha sai nake cewa da nana aisha ma kunci ta kulina to in ya zo nemi izinin ke ce zai tafi ɗakin wata ya kike cewa sai ce kin bar kwanan a tafi dakin wata ko kuwa faƙalar sai ta ce kuntu a kula abinda ni nake cewa shine in kana za ka ilayya fa inni la uridu ya rasulullah an utara alaika ahadan nake in dai wannan kwanan nawa ne an yadda nawa ne to ya ma'aikin Allah gaskiya ni ba zan iya yafi kwana na ga wata ba saboda kaunar da nake maka ba zan yadda ka tafi dakin ba wannan ita ce dabi'ar mata don ba jan da ce mata dauke ya wuri ne zan tafi ɗakin wancan za ta ce ala ba ta ba to ba ma tafiya ɗakin wancan ko tafiya unguwa ce yau an tafi unguwa da wannan gobe ƙara tafiya unguwa da wannan jibi ta gaba tafi da ita ba sai ta yi ƙorafi. ina ba ta mun gane wannan wata sai ta yi ƙorafi ba za ta iya fahimta ba kai wata ma ba wai tafiya unguwa kaɗai ba mujarradin zama a gaban mota sai haifar da rigima akwai wani abokina da yake bani labari yana da mata guda biyu suka tafiya da safe lokacin kwanan ɗayar a ra'ayinar ranar zai kare sau da aka a hanyar dawowarsu ita wacce ake ɗakinta ta abin nan ta zauna a gaban mota da za a yi bulaguro din a hanyar dawowarsu sai magariba ta cin mutu sai suka tsaya a wani waje za su yi sallan magariba ya shiga masallaci sun shiga masallaci a sallar magarba suna dawowa sai ga ɗaya ta dawo gaba ita kuma ta tsaya tana fito ki bani waje na tace ai yanzu kwanan ki ya kare a shiga lokaci za ka ji sai a gaban mota yayyayye suka nemi za su tara masa mutane sai ce to kun ga kawai sai ya rufe mota ya tafi masa wajen ya mota ya to haka suke to shi ta wani lokacin mata sai da jungle justice wannan hukuncin in za ka ce ka ɓata rai ka tsirar ka fuska kan kuma ka bada damar tattaunawa kana bada damar tattaunawa za a fi sama magana da ba za ka iya dauka ba saboda haka wani lokacin sai ka yi amfani da karfin mazantaka ya ka za in ce haka daga dama in yi aini ne mai gidan ko bai ke saba yau isa ta ce samu ba to sai ka ga an dan saurara maka an ja to shi ke na yi mai gida ne bayan da za yi amma an kace sai ka yi bayani sai an gane garin bayanin nan za ka kwanto wa kanka ruwa malam salisu wannan fadin labarin mu ya danganta bai Allah ta'ala ya ce turji man tasha min hunna wa tuwi ilayka man tasha haka wasu daga cikin malamai suka fassara ayar suka ce tana magana ne akan kisma rabon kwana da Allah ya sauƙaƙa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba sai ya rabon kwana ga sa ba wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a ita ayar tana dai magana ne akan waccan wamra a can wa iwa abad sahalin da biyi in arada an-nabiyyu an yastankiha ha da laka min dunil mu'mini to ne Allah yace turji man sha'u min hunna ka auri wacce ka ga dama a cikinsu su ƙuri ilai kamar ta sha, wacce ka gaba ba mashi maka ka karbi da ita suka ce wannan ayar ita ma wato tana da alaka da wancan hukuncin kenan lokacin da wannan aya ta sauka wa mara'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiyyi in arada an-nabiyyu wayyastankiha na na Aisha tana jin wannan ayar ta sauka sai take cewa ikon Allah atihibul mar'atu nafsaha yanzu mace sai kawai ta zo ta kawo kanta ta ce a aure ta kyauta ba tare da sadaki ba a wata ruwayar ta ce sun zo mata ne suka zo suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ga sun zo in yana son sai aure sun ba sadaki sai na Aisha take cewa ala tasahi mar'a an tuqriba nafsaha bi ghairi sara yanzu mace ba za ta ji kunya ba ta ce gani na kawo kaina a aura ba tare da sadaki ba idan na Aisha tana ganin kamar wanda sai haka ta sanya kanta ta a arha to amma sai kuma a duba wa aka yi wa haka da ina ba ta sai a duba tsadar mijin sai a duba tsadar mijin in ana biyan sadaki dan a aure namiji shi ya cancanta a biya sadaki da aure shi sallallahu alaihi shine nana Aisha tace fa nazalat hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan ayar yace turji man sha min hunna wa tu'i ilayka man sha. yana ƙara tabbatar wa nana Aisha ya halatta mace ta zo ta cewa annaba auren ni kyauta ba sadaki ina fata mun gane wannan ayar tana sauka sai nana Aisha take cewa inni ara rabbaka illa yusariqu fi hawaka hmm, annabi dan gatan Allah yanzu na kula dai ubangijin ka duk abin da ka nuna kana so annabi ubangijin ka gaggawa yake halarta maka shi ana nan dai ko kun kalli larabcin kun kalli larabcin nata akwai nau'i na abin da ubangijin ka gaggawa yake yi duk abin da kace kana so sai Allah ba ya tabbatar maka shi sallallahu alaihi wasallam mun gane wannan Allah ta'ala ya ce wa malibta zai min man azalta dukkanin wadda kuma daga baya ka zo ka neme ta wadda a da ka ɗauke kwanan wadda ya kamata ce kwananta ne yau sai ka tsallake ka tafi wani waje daga baya ka waiwayo ka ce za ka dawo kwananta fala junaha alaika babu ne mana yi kirgar randama ne a fiskon head a yadda ya ga dama haka zai kirga kwanakin mutane kwanakin matan nasa Allah ta'ala ce zalika adna an taqarra a'yunuhunna wannan shi ya fi kusa da zukatan matan naka rufan hankalin su ya kwanta wannan hukuncin zai kwantar da hankalin matan domin kowace za ta ringa daukan kanta sarauniya kowace za ta ringa daukan kanta mai matsayi ya za ta ɗauki kanta mai matsayi yau an ce kwanan wancan ce sai aka ce a'a ta yi haƙuri an zo wajen ga ya zaki ɗauki kanki ne matsayi gobe ke ma kwanan ki ne sai aka ce ki haƙuri an tafi wajen ka kaga ita ma za ta ji cewa ashe ita ma ba daga baya ba kaga an tasarra a ayyuna wannan zai ƙara kwantar musu da hankalin hankalinsu wala ya hazanna ba za su damu ba ba za su yi bakin ciki ba wa yardaina kuma za su yadda bi ma kunna kunna kunna. wato cikin abin da ka ba su gaba ɗaya wato wannan gabar akwai wata hikima mai girma a ciki duk wanda ta san cewar akwai lokacin da yake ba haƙƙinta bane ba kwananta bane sai aka ba ta wani special duty ai za ta yadda ita ba ina ba ta mun gane wannan to amma kaga mu da babu wannan hukunci din wani lokacin haka kana ji kana gani sai ka saba layi sai ka sauka shoulder sai ka dan yi mummuke ina ba ta mun gane wannan sai dai ka je kai ta istighfari dai kai ta neman biyar Allah kana ji kana gani yau kana nan gidan za ka kwana amma an ta da hayaki a gidan in ka shiga ba abinda ka yi sai atishawa da jajayen gido to ka cika katin batsa ya ka yi kana ji kana gani ka tafi dan gidan da za a dan saba maka zo karo da mai dan sanyi ka ji sanyi ka tafi ko da wani abu bai faru ba mun gane wannan an gane karatu ana bashi na ga sai fara'a ke wannan darasin ka fi kowa fahimtar sa an fahimci wannan to amma su gidan annabi sallallahu alaihi wasallama dan a daidaita al'amarin sai aka ce kowace ana da yancin mai mata wannan mu kan ba mu da wannan dama kana ji kana gani sai dai ka nemi alfarma in tafiya za ka yi tafsiri sai dai ka lallaba wata kaje doki ya wuri kin ki zauna saboda yara ita ko wannan bai karancin nauyi a saboda ita karanta ko ba ka al'amarin yake ba wallahu ya'lamu ma fi qulubikum Allah yake ya san abin da ke cikin zukatan wa kana Allahu aliman hakima kuma lallai ubangiji mai girma ɗaukaka aliman matsani ne hakiman mai hikima ne a cikin al'amuransa ku ganin sai a la ya hillu lakan nisa umin ba'du an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabat ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا كافون فسر wannan ayar mu dan ƙara komawa waccan ayar kaɗan, na gana mata tafsirin tsumbure da Allah ta'ala ce wallahu ya'lamu ma fi qulubikum lallai Allah ya san abin da ke cikin zukatanku wa kana Allahu aliman halima kuma Allah ya kasance masani ne mai haƙuri da kawaici abinda Allah ta'ala yake nufi a nan shine Allah ya san abin da ke cikin zukatan mazajen da suke da mace sama da ɗaya kuma su ma mazajen da suke da mace sama da ɗaya sun san abin nan da Allah yake faɗa a Shi ne ba yanda za a yi a ce kana da mace sama da guda ɗaya ka ce dukkaninsu kana musu soyayya ɗaya ba zai taɓa yiwuwa ba walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mayl fatadruha kal mu'allaqa Allah ta'ala ce duk inda kuka kai da kokari da san ku yi daidai ba za ku taɓa iya an ta'adilu bainan nisa ku ce za ku yi adalci ɗari bisa ɗari tsakankanin matan ku ba musamman a cikin soyayya musamman a cikin zamantakewa walau harasun duk inda kuka yi kwaɗayin yin hakan saboda su matan kowace akwai irin kalinta da ɗabi'ata; yadda kowace akwai gidan da ta fito akwai tarbiyyar da ta samu akwai kalar kalar jikinta akwai kalar kamanninta to haka halayyarsu da ɗabi'a su ta bambanta wata za ka ga ana son tafiye da kowace ana girmama ta fiye da kowace saboda mahadi ce mai dogon zamani da ita aka faro da ita aka sha kowace irin gwagwarmayar rayuwa ƙarshen ta yi zaman gidan haya da ita an yi duk abin da za a yi da ita ta jure ta tsaya tsayin daka an gina rayuwa da ita saboda haka yanzu da duniya ta samu don wata ta zo tayin cin arziki ba zai sa a wulaƙanta wancan ba sai ka ga mutum ya fi girmama wancan da wacce ita aka fara da ina fata mun gane wannan kaga anan wajen ba zai ji soyayya ta zo ɗaya masa rai ba wata kuma a'a duk ba ma wannan ba ita wannan gata nan dai irin ta ce adi a yar gargajiya ce kawai komai nata a gargajiyance take yi ga kuma zamani ya zo an ɗanyi updating ɗin 'yan abubuwa kana so ka ga ana ɗanyi maka hoton nan a karkace a gefen kyamara ita ba ruwanta da waɗannan abubuwa ita kuma nan ta iya ɗan waɗannan abubuwan na zamani da saboda haka abincin waccan na gargajiya ce ita kuma wannan kullum za ta shiga IG za ta shiga TikTok za ta gano yadda ake sababbin abincin cika ta zo ta yi maka tana ganin yadda ake kwalliya iri-iri ta san iya salon sallafa zance ta san yadda za ta yi maka shagwaba ta san yadda za ta yi maka magana wata kuma ita tana ganin shagwaba ma ai aibu ce a gare ta kamar ita ta ce za ta yi maka shagwaba ta yaya ha ba gosai gosai da ni ina kun magana shagwaba ita nan ba ruwan ta ko da yaya ko ba yaya za ta buga shagwaba sai ka ji dan adam ya fi karkata zuwa ga wannan bangaren wanda idan ka zo ka same ta it's not well organized ita komai nata haka yake a buɗe saboda haka in ka zo gidanta daga bakin can kai bal da kofi can kai bal da roba can kai bal da kwano can kai kaza ita kuma wannan komai na ta very well arrangement an gyara gida komai an ajiye su inda yake an maka wani dogon ten-table an ajiye maka an ce idan ka zo ka karanta don cokali kake nema yana kwabar da take bangaren gabas sa kalmun ka kake nema yana wancan step din komai an rubuta maka an maka wani key point an ajiye maka a bakin gida duk abin da kake nema sai dai ka je ka duba ka'ima ka duba timetable ka ga wuri kaza nan aka ajiye kaza kayan ka na sanyawa an ware ma na ranar asabar daban na ranar lahadi daban har zuwa juma'a kowanne an gaya maka yau so muke ka dresin tun da wuke ne ka sa ɗan dogon riga mai dan hannu haka ka ma da dan tsanka haka ake so ka yi kai kana so ka sa hula a ce ba a san a ganka da hula haka ake so ka fito dan saurayi shar da kai wata farki haka tsarin wata kuma ita aka zarin da zake amma wata ita ba ruwan ta ba ta ganewa ko sabon dinki kai ka shigo kana ko Allah ita ba za ta iya fahimta ba sabuwar riga ce an taba wanke ta ba taba wanke ta ba ita ba za ta gane ba in ka ce ko mun riga ta kala kala ta ce dama ka taba dinka irin ta ka ta taba gani karaja da ni ina na taba ganin wannan ai ni ban taba ganin wannan rigar to wata haka take ina fata mun gane wannan wata kuma bambancin ilimi ka karanci addini ta haddace alqur'ani ta iya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kula da yara tana ta sa su tilawar alqur'ani ana ta kaza ana ta kaza kaga wannan sai ka ce su da wata ba ta da wannan ba ta bai ba saboda haka dalilan ya yan uwa suna da yawa kuma kowane dan adam akwai ɗabi'arsa akwai inda ɗabi'arsa take rinjaya shi sa Allah yake fala tamilu kullal bayli kada ku karkata dukkanin karkata a gane cewa wannan fatabaru hakan mu'allaka kawai kun rayu sai ta a gidan ita dai ga ta sunan mai aure duk danginta in sun daso za su ce sun taho gidansa gidan mijinta amma dai kal muhallaka da ita da yarsa ba ta da miji duk ɗayan su alqur'ani ce kafi wani to shine anan Allah ta'ala yake cewa wallahu ya'lamu ma fi qulubikum Allah yana sane da abin da ke cikin zukatan kowa ya san wannan kowa wanda yake da mace sama da daya ya san abin da ke cikin ransa kuma inda zai ji tsoron Allah zai ce a cikin mata na na fi son wanci sai dai faɗar ƙarshen da ita ce take da wuya ita ce take da matsala ko wa kana Allahu aliman hakima kuma Allah ya kasance masani ne haliman afwan wa kana Allahu aliman halima kuma Allah ya kasance masani ne haliman ne hakuri da juriya cikin al'amuransa yasa yi juriya yake sai muku bayani ga yadda za ku yi ga yadda za ku Allah kuma yake nuna muku ya shi ku sanin kawai malam ƙara maimaita a don ka ƙara samun lada tun da kai wancan bangaren baka da rabuwa لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا وبجد ta'ala لا ce لك النساء hillu lakan nisa'u ta sauka ne tana bayani akan darajar matan annabi sallallahu alaihi wa sallama da wafa'in da ubangiji mai girma daukaka yayi mutu lokacin da Allah ya saukar da waccan aya ta baya da muka karanta ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-dara al-akhirah fa inna allaha a'adda lil muhsinati min kunna ajran azima Allah ya ba su zaɓi ko dai su zaɓi rayuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma su bar gidan annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin su ne su rayuwar da suke na da Aisha ta ce da ayar ta sauka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daki na ya fara zuwa ya ce ya Aisha zabi wata magana da ke amma ba na so ki gaggawa cikin yanke hukunci ki je ki shawara da iyayenki abinda suka baki shawara sai ki dauka a matsayin hukunci sai ya karanta mata ayar da to ga Allah ya ba ku zabi ko ku zauna da ni ko kuma rabu da kun guje ku rayuwa da kuke so tunda kuna ta kawo bukatun da bani da yadda zan dauki nauyin ku da su wanda maza Allah ya gaya mata wannan sai ta ce ya aikin Allah a wannan nema har sai na yi shawara da wani to ni na zaɓi Allah na zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi ta ce daga nan annabi ya zaga duk ɗakin ragowar matayensa kowace ta ce ta zaɓi Allah ta zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya cika musu alƙawari ya ce wa in kuntum turidna Allah wa rasulahu wa daral akhirah fa inna Allah adda lil muhsinati min kunna ajran azima wancan ajran azima din lada ne da Allah ya tanadar musu a lahira a duniya kuma akwai tagomashin da Allah ya musu annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna Allah ta'ala katabal zirata ala nisa Allah ta'ala ya halicci kowace mace da ke shi to sai ubangiji mai girma ɗaukaka yi musu wata kyauta wadda inda matan yanzu sun san yadda za su samu irin wannan kyauta ɗin wallahi da sun yi ta tunda har sun zaɓi Allah sun zaɓi annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ce wa annabi ya rufe kofa kai ya kare musu gijiya daga yau yanzu ba can yanzu wata ce ba za ta so haka ba a ce aya ta sauka daga sama ka a yi mata kishiya ga za ta so haka to sun saboda wafa'in eh? ta ka so ta take ka kara mata kishiya to me yasa ba kai mata ba Allah ta'ala ce layin hillu lakan nisa'u baya halatta a gare ka ka auri wata mace ka auri mata min ba'adu bayan iya waɗannan na gidanka ya ma'aikin Allah a nan kukula Allah ta'ala ce da shi layin hillu laka bai halatta a gare ka ba baya halatta a gare ka wanda yake nuna a shi annabi sallallahu alaihi wasallama bawa ne daga cikin bayan Allah ana halatta masa ana haramta masa ana ba shi damar yi ana cewa kuma kar yi ina ba ta mun gano wannan gashi a baya Allah ta'ala ya ce yayi kaza yayi kaza nan kuma an ce kada yi mun gano wannan ashe shi ma yana karkashin umarnin ubangiji ta'ala ne shi yasa yace da'iyan ila Allah bi izni kiran da yake da izinin Allah ne yana karkashin control din ubangiji mai girma dauka ne min ba'du bayan waɗannan matan naka wala an tubaddala bihinna min azwajin haka kuma baya halatta ka canja su da wasu daga cikin mataye wannan shine hukuncin istibdalu zaujin makana zauci wanda ya halatta cin addinin musulunci mutum da yana zaune da mace zama ya kidadi daɗi an yi an abubuwa su sai sun ki saisaituwa an yi an yi abubuwa su a samu fahimtar juna an kasa fahimtar juna sun ba laifi ya rabu da ita don ya auri wata wa in arattu zaujin zawjin na zaujin? Allah ce in kun yi nufin za ku yi musanya za ku yi suwatin tsakanin waccan matar da waccan matar to babu laifi wa ataytum idahunna tsarin sai dai wacce za ku rabu da ita duk dukiyar da kuka bata fala ta aku zumi hun shay'a aka karbu komai a wajen A za ku zo na hu buhutatin wa isman mubina wa kai ta aku zo na hu ba afdha ba'dukum ila ba'din wa a aqadna minkum mithaqan qalila mun gane wannan to shine wala an tubaddala bihinna min azwajin kada ka ce kuma za ka canja wasu mata da waɗannan ashe kenan kaga wannan ya nuna akwai hukuncin istibdal akwai hukuncin istibdal zaujin makar zauci mun karanta wannan ko kuma su zaujin ma zauci wace ce kun ki samun zaman lafiya abubuwa sun kace sai ta daki maka abin da kake so in kana da iko sai ka karo wata allah in ka ji tauri a nan can sai ka ji ɗan laushi-laushi mun gane wannan in ta kasa wancan sai ta ɗauka mun fahimci wannan walau a ajaba ka husnuhunna Allah ta'ala ya ce ko da kuwa kyawun wannan matan ya birge ka wai wane ne mai wayan nan ne da Allah kawai sai ka zo ka ringa yi wannan da wasu tsoho wayan nan ɗan kuɗaɗen da ba su za su kara sun karya ba wasu na yi na malami na ne ne ma can dutsen tashi walau a ajabaka husnuhunna ko da kuwa ko Allah ya ba shi lafiya mai masa addu'a yana fama da rashin lafiya da ta Abdul Aziz Idris Abdul Aziz Zuwa Asai shi ko Allah ya ba shi lafiya akwai baban mu mashi shi ma Sheikh Abdul Wahab Abdullah shi ma Allah ya ba shi lafiya shi imam da'wa imam ahlus sunnah wal jamaa نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وجميع المسلمين Allah ta'ala ce walau a'jabaka husnuhunna ko da kuwa kyawunsu ya birge ka duk yadda ka kai mace ka gama da yadda ta birge ka kaso ka aure ta to daga yanzu Allah ya waɗancan matan naka wafa'i kan ka ƙara aure illa ma malaka ta yi ka sai dai babu laifi za ka ci gaba da mu'amala da ƙaro abinda damar ka ya mallaka da bayi za ka ci gaba tara sadaka amma matan aure daga kan waɗannan an gama lallai matan annabi sun rabauta sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba kuma Allah ya kasance mai bibiyar komai ne duk abin da ba'awa yake aikatawa Allah yana bibiya zai ba shi lada a kai mun gane wannan daga nan sai ayi يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيكم منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان لكل شيء عليما wannan aya da suke wannan da suke gabanmu ita ake kira da suna ayatul hijabi wato ayar katanga in aka ce al-hijab a cikin harshen larabci ana nufin katanga da ta raba tsakanin wuri da wuri wani ita ce alhijab saɓanin sabanin abin da ya shahara a harshen mu. in muka ce hijabi muna nufin mayafin da mata suke lullubewa a cikin wannan kuskure shi shi mayafin da mata suke lullube jikinsu ana kiran shi da suna jilba ta tana can gaba ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna jalabib jam'i ne na kalmar jilbab Shi shine mayafin da da take lullube kanta Inda ne cewa za ka ga akwai malaman da suka rubuta littattafai akan hukuncin mayafin mata suka kira shi da suna hijabul mar'a al-muslima kamar littafin hijabul mar'a al-muslima da shekul islam Ibn taimiyya Allah ya barka da rahma wato sauƙin larabci ya ja su suka dauki kalmar hijab da ma'anar mayafin mata abin abinda ake nufi da hijab shine abinda yake raba wuri da wuri abinda yake kada katange waje da waje. shi sa Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya rubuta littafi akan hukuncin mayafin mata hukuncin hukuncin mayafin mata first edition na littafin da ya sai sanya ga suna hijabul mar'a al-muslima daga baya sai ya gano duba da abin da ya bayyana a gare shi na ayoyin alkur'ani da irin gwanintar harshe salon sarrafa harshe da alkur'ani ke da shi tasriful ayat da alkur'ani yake da shi cikin harshen larabci sai gano ashe ita kalmar hijabi katanga take nufi jilbabi shine mayafin mata Sau da ya tashi sakan edition na littafin shi Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani sai ya canja masa suna sai ya mai da shi jilbabul mar'a al-muslima kuma ya yi duban bayani a cikin mukaddimar littafin ya ka hujjoji na lugha da na alkur'ani saboda haka wannan aya da take gaban mu ita kira da suna ayatul hijab aya da take magana akan katange mata ba kowa zai fada cikin gidansu mun bayyana wannan sannan kuma wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke nuna falalar sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda hadisi ya zo a cikin sahih Bukhari da Muslim daga wayar ah, ah, umar ɗan sarsabi Allah ya ƙara masa yadda yake cewa wa faktu rabbi fi Allah ya mun gamo da nasar cikin abubuwa guda uku abu na farko lokacin da su yana umar ya gama samun ibrahim da irin yadda annabi ibrahim ya gina ka'aba da wurin da yake zama da shi da annabi ismail su huta in suna ginin ka'aba sai yake cewa da annabi sallallahu alaihi wa sallama lawaita khassa min maqami ibrahim musalla me yasa ba za a riki maqamu ibrahim ba in an zo wajen a rinka nafila raka'a bi ga duk wanda ya gama tawafi saboda tuna wannan bijimin aiki da annabi ibrahim yayi yace ina faɗan haka sai Allah ya saukar da ayat da ke cikin suratul baqara wadda khuzu min maqami ibrahim musalla ko riki maqamu ibrahim duk lokacin da kuka gama tawafi ku je ku yi nafila raka'a bi a wajen yace Allah ya mun wannan gamsakadan sannan abu na biyu sai na ce ya rasulallah ya dukulu alaikal barru wal fajir gidanka kofa a buɗe take kowa yana iya shiga mutumin kirki ya shiga wanda ba na kirki ba ma ya shiga matarka kuma iyayen mummune ne masu fada lau a ne sa aka bin hijab ina ma za ka umarci matanka da dokar kan wanda ya shiga cikin gidan duk wanda zai magana da su ya magana da su ta bayan katanga fa anzalallahu ta'ala ayatul hijab sai ya ce sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya saukar da ayar hijabi ita ce wannan suke gaban magana ta uku shine ya ce lokacin da matsalar zamantakewar zama ta samu tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da matarsa a cikin gidansa yace sai na shiga nake musu fada nake cewa ku shiga kai tayin ku wallahi ubangiji zai iya canja masa da matan da suka biyu yace ina gaya musu haka sai Allah ya saukar da aya a zarar buhu in sallaka kunna an yubaddilahu azwajan khayran min kunna muslimatin mu'minatin hakan aya yace to Allah ya mun gamo daga tar akan waɗannan matsaloli guda uku wannan yana nuna falalar da yana Umar ɗan Khattab kai ko ko dai surat ba ta rawaito ban sarka ba ka da matsayin da ko ƴan TikTok su rawaito maganar ka ko su ba ta muwafaka da su zai ka kalli yadda yan tiktok suke ta shirme da maganganu na mutane wasu malamai su magana dan tiktok ya hau kai ya tamami yana tamamin yana tamamin amma dan Allah ne zagin sayin na Umar din nan kun taba ganin an yi mamin akan maganar sa wato ko yan tiktok sun fahimci baka da albarka ina ba za mun gane wannan a samin na baku kun taba ganin wannan ɗan tiktok da kuma maganar sa eh, eh? Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya ayar hijabi wacce take kunce hukunce hukunce masu tarin yawa hukunci na farko Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la ta la tadkhulu buyutan nabiy kada ku shiga gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama illa an yi yu'dhana lakum har sai idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya muku izini wato wannan aya ta haramtawa dukkanin mutum shiga gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba tare da izini ba a shekaran jiya mun karanta hadisin sai na ali da al-abbas ibn abdul muttalib sun zo gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama sun sami a usama dan zaid yana zaune a kofar gidan shi manzon Allah ya ajiye yace duk wanda ya zo ka zo ka ga ya kaga al-abbas ɗanin mahaifin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai na ali cousin brother din anan sallallahu alaihi wasallam ne amma ba su danna kai cikin gidan ba sai da suka sa Usama da je neman musulmi da haka wannan yake nuna cewa baya halatta a cikin gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai da haka kuma ayi da ke cikin suratul nuri Allah ya nuna cewa gidan kowa ma bai halatta ka fada ba sai da ya ayyuhal allazina amanu la tasbu biyutan ghayra burujikum illa an yu'zana lakum kada ku shiga gidan da ba naku ba sai in an muku ina fata mun gane wannan shine illa an yi ubana lakum har sai an yi muku izini ila ta'amin idan an gayyace ku zuwa ga cin abincin da zaira naziri na inahu ba wai kun je kun tsaya kuna shirin wato kuna jiran sa ba wanda yana daga cikin ladabin zuwa cin abinci in mutum ya gayyace ka isbar gidansa ya ce ka zo ka sha ruwa a gidansa na farko ba laifi ka amsa manzala ya ce duk wanda aka gayyata cin abinci ya amsa in yana azumi ya gaya masu gidan cewa ni azumi na ke, amma ka amsa kiran zuwa mun gane wannan sannan in ka tashi zuwa kai da aka gayyata shan ruwa ka tun karfe hudu ka dika tsaya musu a kofar gida kana jiran sai an dora an sauke a kan gidan ka. ta yadda in an ce ga abincin da za a yi kai maka tura da rufa sun zaɓi ka ce a'a ni fa bana son dafa duka na fi son fara da miya a gaira naziri na ina ana zuwa cin abincin walima ne ko gayyata cin abinci da kai maka da aka yi maka ba tare da kana jiran nunar sa ka jira sai an sauke kana zuwa abin da ya kai kashi za ka afkawa mun gane wannan hadisi ya zo a cikin sayyid bukhari daga ruwayar jabir dan abdullahi al-ansari Allah ya kara masa yadda a wani wajen daga ruwayar anas dan malik Allah ya kara masa yadda yake cewa lamma tazawwaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zainab bint jahsh lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya auri Zainab ɗar Jahashu da alƙauma sun ya kira mutane ya kira mutane ne dan me dan si walima kaga ai wannan auren ya kamata yi masa walima auren da Allah ya daura daga sama shedin daurin auren mala'iku waliyin daurin auren Allah ya kamata yi masa walima fata'amu sai mutane suka zo suka ci abincin walima sun majalasu ya tahaddafuna maimakon da aka gama cin abinci kowa ya tashi ya ware a'a sai suka zauna suna ci gaba da hira wanda a ka'ida duk gidan da aka yace ka cin abinci kana gama cin yi musu sallama ta shiga cikin wanda ita ce ka'ida da shi sa bahaushe yake da karin magana cewa wai bayan ci zama tsero ne wannan maganar ta mai kyau ce amma ya bata a gaba da yace tafiya rashin kunya ba rashin kunya bane duk umarnin Allah ne fa iza ta'imtum fantashiru Allah yake in kun gama ci kowa ya tashi dai kaga ai ba rashin kunya bane ba ba rashin kunya cikin bin Allah ko saboda haka shashin karin maganar na farko yana da kyau bayan ci zama tsego ne eh kan ku zauna tsego ne din tunda Allah ya ce wala musta'nisina li hadith amma tafiyar farashin kunya ce a tafiyar ita ce cikakkiyar kunya dan yin ta da'a ne ga Allah saboda haka daga yau na canja karin magana ba fata yan hausa za su goya mun baya bayan ci zama ɗaya gumi tafiya bin Allah ina ba ta gana duk wanda ya tafiya yi biyayya ga Allah ko ka ce bayan ci zama ɗaya gumi tafiya biyayya ga umarnin Allah ko ba haka ba yace ya haddasu na mutane suka zauna suna ta hira fa iza huwa ka'annahu yatahayyu lil qiyami sai annabi ya ringa nuna alamar yana so kowa ya tashi ya tafi amma kowa ya zauna falan da kimu bu tashi ba falan ma ra'a zaka lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga haka kama shi sai ya tashi falan ma kama kama man kama wa qa'ada salasatu nafar lokacin da annabi ya tashi ya fita sosai kowa ya tashi ya bi shi amma duk da haka akwai wasu mutum uku sai suka yi zaman suka ki tashi tuba annabi sallallahu alaihi wa alihi ka san akwai wanda shi bai san zaro ba sai ya tsinka saboda haka sai ka mai bayani dalla dalla ka gaya masa dokar dalla dalla in an gamu da mai jin nauyi sai a ta cutar da shi a ka koyi yi wa irin waɗannan bayani mun fahimci wannan saboda haka sai zamanto mutum uku din nan sun zauna fa ja annabi sallallahu alaihi wa sallama liyar kula sai manzo ya zo dan ya shirgi fa izal qawmu julusun waɗannan dai mutane uku suna zaune summa indahum qamu fanqalaqtu sai ana sai ce daga baya ne sai kuma suka gaji suka tashi suka tafi fanqalaqtu ito sai na tashi sai na je na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba da annabi ya tsara dawo ya gansu suna zaune suna ta hira sai ƙara juyawa ya tafi sai can da ƙarshe suka tashi suka tafi ana sai ce fanqalaqtu sai na tashi Ba faji'tu fa ukhbirtu annabi sallallahu alaihi wasallam na ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari kadin talaqu yanzu sun tafi faja'a hatta da hala sai manzala ya zo ya shiga gidan zainab bintu jahashim faza hafsu adkhulu shi anas ba dan gida bane ba yace ni ma sai naje zan da kai in shiga fa alqal hijaba baini wa bainahu sai manzo Allah ya saki labule tsakanin ni da shi fa anzalallahu ta'ala ayatul hijab sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya ta hijabi yace ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabiyya illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nazirina ina walakin iza du'itum sai dai in an kira ku fadkhulu ku zo ku shiga gidan annabi in mazala ya mu izini ya ce ku shigo to ku zo ku shiga fa iza ta'imtum in kun gama cin abinci fantashuru kuna gamawa ku tashi ku tafi wala musta'anisin lil hadith kada ku zamanto kuna masu tsawaita zance kada ko bayan cin abinci an ji daɗin sauma a buɗe sabuwar hira a'a ana gama cin abinci wala musta'nifi na hadith kada ku zamanto masu tsawaita zance ku ci gaba da hira inna zalikum kana yu'zin nabiyya domin wannan dabi'ar taku da kuke yi tana cutar da manzon Allah tana cutar da annabin Allah haka Allah ya faɗa tunda kaga a can wajen yayi sai musu hannunka mai sanda hannunka mai riga yana ta nuna musu su tashi su tashi tashi ba har sai da ya tashi wasu tashi bayan haka ya ƙara dawo wasu suna zaune ya ƙara tafiya kan wannan akwai cutarwa shi sa Allah ya ce inna zalikum kana yu'dhin nabiyya inna zalikum kana yu'dhin nabiyya hakan da kuke yi yana cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallama fa yastahi minkum sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yazo yana jin kunyar saboda haka sai ya ringa jin kunyar ku yana jin kunyar ya ce muku ku tashi ku ai da kunya kai kaga yato mutane su zo kuma kace ku tashi kuma ban gida na ai kaga wannan akwai kunya a ciki sai Allah ya ce wallahu la yastahi min al-haqq shay'a ubangiji mai girma daukaka wallahu la yastahi min al-haqq ubangiji ta'ala baya jin kunyar gaskiya saboda haka duk abin da yake na gaskiya Allah ta'ala yana bayanin sa sawa'un zai maka dadi ko ba zai maka dadi ba sawa'un za ka karba ko ba za ka karba ba Allah sai ya yi bayani ina fata mun gane wannan wai za su alkumuhun na mata'an idan kuma za ku tambayi matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani abun bukata na rayuwa fasaluhunna ku je ku roƙe su min wara'i hijab a bayan katanga saboda ka daga yanzu kada wani ya je ya tsaya yana kallon matar annabi sallallahu alaihi wa sallama ido da ido yana magana da ita saboda aka fasaluhunna min a hijab ku tambaye su ta bayan katanga a samu sutura a samu katanga a samu katangewa tsakanin ku da su mun gane wannan zalikum li qulubikum wa qulubihin Allah yace wannan shi yafi tsarki a zakatan ku shi yafi tsarki a zakatan su mata dan wa ma kana lakum an tu'budu rasulullah kuma bai kamata ku dinga cutar da annabi sallallahu alaihi sallama ba bai dace gare ku ku ringa cutar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ita kuma wannan gabar ayar ta sauka ne akan hukuncin cewar kada wani ya zo ya ce zai auri matar annabi sallallahu alaihi wa sallam an haramta wa kowa auren matar annabi sallallahu alaihi wa sallama yin hakan cutar da manzon Allah ne mun gane wannan shi sa a gaba Allah ya ƙara bayani ya wace wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan kuma kada da tsayi wani daga cikinku ya ce zai auri ɗaya daga cikin matan Allah sallallahu alaihi wa sallama min ba'dihi a bayansa abadan har abada Allah ya haramta wannan saboda haka matan Allah sallallahu alaihi wa sallama sun shaura matansa ne a duniya matansa ne a lahira saboda ta'idar ita ce idan mutum ya auri mace suka yi zaman aure da ita sai ya rasu idan ta auri wani namijin bayan shi sai wannan mijin ya rasu ko ita ta riga shi rasuwa ita ta rasu akan igiyar miji na biyu to in an tashi a kiyama fa matar mutumin nan ce na biyu ba matar mutumin farko ba ce ba mun gano wannan to kaga idan aka ce ya halatta wani ya auri matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ta rasu a hannunsa in an tashi ita ba matar annabi ba ce za ta tashi a matar wannan ɗayan ce mun gano wannan to tunda Allah ya ya tsara masa waɗannan matan su ne matansa a duniya su ne matansa a lahira sai Allah ya ce kan wanda ya aure su a bayansa saboda a cika masa wato baiwar da aka yi masa ta zama da su a duniya kuma wannan yake nuna lallai Allah ya yarda da matan annabi sallallahu alaihi wasallam yanda ya zaba masa su a duniya a matsayin sa na mata in an je lahira ma su ne dai matan sa ina ba ta mun gane wannan to wannan yana daga cikin kimar da ta sa aka ce wala tanfihu azwajuhum min ba'di abadan bayan sa ku yadda ku auren masa matan saboda matan sa ne a lahira duk wanda take so duk wacce take so mijinta na farko sun ji daɗin zama da shi in an je lahira ma ya ƙara zama a matsayin mijinta to in ya mutu karta ya aure in ya mutu karta ya aure kuma wannan an ba ta wannan dama din haka abu darda da ummu darda suka kulla wannan alƙawari din suka ce kun ga suka ce ma junansu kun ga yanda muke son junanmu muke kaunar junanmu muka zauna zaman lafiya da juna ya ce mata wallahi ina so in an tashi a kiyama ki tashi a matsayin matata ita ma ta ce ina so in an tashi a kiyama ka tashi a matsayin mijina kai kai kadai sai suka yi wannan yarjejeniyar sai ce to yarjejeniyar da za a yi na miki alkawari in kika riga da mutuwa ba zan ƙara aure ba don in an je lahira kan ki tashi da kishiya ita ma ta yi masa alkawarin in dai ya riga ta mutuwa to ba za ta taba aure ba don ka aje lahira ta tashi ba matar ba haka suka kulla yarjejeniya manzala kuma ya san wannan yarjejeniyar bai hana su ba kaga wannan yake nuna ya halarta da Abu Darda ya rasu sai Muawiya dan Abu Sufyan yana amirul mu'minin sai zo ya samu matar Ummu Darda sai ce mata yana son ta da aure president shugaban kasa yace yana son ta da aure sai ce wa excellency mai girma president kai hakuri na riga na yi wa abu darda'i alkawarin cewa ni ce matarsa a lahira saboda haka ba zan yi aure ba mun gane wannan to saboda haka kaga wannan ita ce hikima din inda zalikum kana inda Allah azima annabi sallallahu Allah subhanahu wata'ala yace lallai wannan yin haka din abu ne mai girma a wajen ubangiji mai girma daukaka ma'ana ku zo ku ce za ku auri matan annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan abu ne mai girma to da Allah ta'ala ya ce wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan azwajahu matansa malamai sun tattauna akwai matayen da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aura ya rabu da su je mun karanta tarihin Umayma bintu Sharahil annabi Allah ya aure ta ya rabu da ita to irin waɗannan matan suna daga cikin wannan hukuncin ko ba ta cikin wannan hukuncin ko sai matan da suka zauna da shi hanyar sai ya musu takama wasu da shi malamai suka ce suna daga ciki wasu da shi malamai suka ce a a fafar ba sa daga cikin wannan hukunci din saboda haka su irin waɗannan mata din dan an aure su dan ma'aikatan a duniya da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya rabu saboda haka ba matan sa bane azwajuhu min ba'dihi aka ce bayan rasuwarsa saboda haka kaga sai waɗanda suka zauna suka yi masa takaba shi ne suka zamanto wato cikin matansa lokaci ya cika to da ga wani hadisi da na so mu karanta za ku yi alfarma mu karanta ko kuma mai addu'a hadisi ya zo a cikin musnad da imam ahmad ibn hanbal Allah ya ji kansa da tarin rahma daga ruwayar amir Allah ya kara masa da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka kuma bayi na annabi sallallahu alaihi wa sallama ba sa cikin wannan hukunci da lalla sallallahu alaihi wasallama ya rasu akwai wata baiwarsa da ake kira da suna qaila ko qila ko qila bintul ash'ar baiwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne bayan rasuwarsa sai ikrima ibn abu jahl sai ya aure ta da sayyidina abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda ya ji wannan labarin sai hankalinsa ya tashi sai ji ba daɗi ya shiga cikin damuwa ce yaya za a yi aure ta bayan an ce duk wacce take da alaka da annabi sallallahu alaihi wasallam ka awara bayan sa sai Umar dan Khattab ya kalle shi yana halifan mummunai yace masa ya khalifata rasulullah ya kai halifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innaha laysat min zalik ai ita wannan mata ba ba ta cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam domin innaha lam lam yukhayyirha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ita ba ta daga cikin matayen da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ba da labarin an ba ta zaɓin zama da shi saboda haka waccan aya tana magana ne akan hukuncin matan da aka ba su zaɓin zama da annabi suka yadda su zauna da mazan Allah iya matarsa na aure ake ne da sai na umar yawa sai na abukar wannan bayani din sai na abukar ya gamsu shi gwanzu yanzu na samun kwanciyar hankali ga wannan ya nuna mata yan annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda ya aure su ba sa cikin wannan hukunci da mun gane wannan sai mu dakata nan wajen abin da muka ne Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muke yi tuntuɓe ko kusuran harshe ko kotun